Kujerun zama a jere kewayen tebur ɗin biro a hinin Allah ƙarƙashin wani icce alamar da ke nuna harabar ɗakin masu sa ido ga gudanar da bada karatu kenan a kwalojin Bani Fando ta biyu da ke nan Yame makarantar da ta ƙumshi kalasoshin zana goma sha uku wanda aka girka bisa tarbace da uwayen ɗaliban suka yi a faɗar Munkaila Abdu babban sakataren kwamitin kula da makarantar Tun lokacin da aka gina wannan makarantar ba mu taɓa samun aji ginanne ba. Ofishin darakta duka cikin zana ne da ɗakin malamai. A bayan ku kuna ganin benci a cikin rana nan ne gurin zaman malamai. Mun kira taron gaggawa duka iyayen ɗalibai sun zo. Sun gano idan aka jira wani ya taimaka yaran ba za su yi karatu ba. Jama'a suka yanke shawarar a yi tarbace na jika-jika. Da zarar muka tattara abin da yake iya iya yin rumfar zana sai mu yi. Haka ne har a yau muna da ajujuwa goma sha uku. Bayar da karatu ga ɗalibai fiye da dubu a cikin kalasoshi goma sha uku na zana abu ne ba na sakwai-sakwai ba. Muna da ɗalibai fiye da dubu na ajin colleges da maraice suna tafiya ne sai Jones inda suke ɗaukar darasa. Wasu suna karatu a nan da safe. Muka yanke shawarar tattaro jika-jika domin yin ajujuwan zana. ranaku. Daraktan makarantar sagandari na ya mai kaɗai ya ba da gudunmuwarsa ga wannan makaranta, makarantar da ta fuskanci bala'in gobara da tallakume dukan ɗakunan zanen a bara. Daraktan jiha da na gunduma bayan gobara sun yi ƙoƙari a cikin waɗansu makarantu idan suna da aji na zana da ba su aiki da shi ana ciro shi ne a kawo mana. Har zuwa wannan lokaci babu abin da ofishin gwamna da na meri suka yi. Da dama suke wayan ɗaliban da suka janye 'ya'yansu daga wannan makarantar. Daga daya ga wata Oktoba zuwa yau akwai ɗalibai fiye da hamsin da aka sake wa makaranta. Saboda idan ka ga ka ya zo da safe ya koma karfe tara zuwa goma gida ya ce ba karatu saboda ba ajin karatu ba laifin malami ba ne ko kuma magabatan makarantar. Ya ƙara da cewa daga bakin waga shekarar ne ɗaliban kwalejin Banifan ta biyu za su jarabawar BFPC aji na farko kuma ya nuna damuwarsa ga makomar wa'annan ɗaliban.